والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu ba su yi imani da ita ba suka yi jayayya da ita za mu buɗe musu ƙofofin arziki ba don girma masu ba sai don yi musu talala har sai sun ci gaba da abin da suke sannan sai azabar mu ta same su a lokacin da ba sa zato